يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 muna wa juna lale da marhaba zuwa wannan masallaci babban masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa yalwa campus da ke nan bauchi domin fara karatun da muka saba na alkur'ani da tafsirinsa a watan ramadan a wannan shekara muna fara wannan karatu a yau 28 ga watan sha'ban shekara ta 1444 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 20 ga watan uku shekara hudu, shekara 2000 da ashirin da uku miladiya da yardar Allah muna fara wannan karatu kwana biyu ko uku kafin ramadan saboda iktibasi da faɗin Allah ta'ala ajiltu ilaika rabbi litarba mu gaggauta domin neman yardar Allah tun kafin lokacin ya zo mu mun fara sai dai ya same mu a hanya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar alƙur'ani ya kuma haɗa mana da albarkar watan ramadan yana ɗaya daga cikin alkhairin Allah gare mu wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama, a wannan zamani kuma a wannan yanki yadda muke ƙoƙarin jibantar kanmu da alƙur'ani ta hanyar yawan karatunta ta hanyar kuma neman sanin fassararsa da ma'anoninsa domin duka manufofin na alkur'ani su tabbata a gare mu muna karanta ayoyinsa da harufanta saboda dama manufar saukar da alkur'ani a gare mu shine a rika karanta shi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati أولئك يؤمنون بي وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة manufa ta biyu ita ce a rinka tadabburi ana tuntuntuni ana ƙoƙarin nisawa da ninkaya a cikin ma'anonin alkur'ani domin saboda a samu ƙarin imani a zuciya da kuma ƙarin taƙawa wadda shi ke iya ba da dama imanin mutum ya ƙaru imani yana raguwa yana tsaruwa ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara imani shine sauraron ayatullahi shari'a daga alkur'ani mai girma إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun a cikin watan ramadan yawan karatun alkur'ani yana kusantar da mu zuwa ga Allah yana ta zukatan musulun a yawan tunani akan ayoyin Allah muna kuma ninkaya a cikin ma'anoninsu da nufin neman Allah ya ƙara mana imani da shi wannan shine manufa ta biyu ta saukar da alkur'ani shine yawan tadabburi akan ma'anoninsa kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha manufa ta uku ita ce yin aiki da hukunce-hukuncen alkur'ani sanya su a cikin aikace-aikace na gaba da aikace-aikace na ƙudurin zuci da aikace-aikace na harshe da kuma aikace-aikace na abin da ke kewaye da mutum na abin da ɗan adam ke iya mallaka daga dukiyarka ko abubuwan da yake iya amfana da su a duniya a ɗora su a kan ma'auni na umarnin Alƙur'ani ko haninsa. wannan shine al'amalu bi ahkamihi bayan manufa ta biyu at-tadabburu fi ayatihi bayan manufa ta farko tilawatu ayatihi waɗannan ma'anoni dukansu muna neman samun su a cikin watan ramadan shi yasa muke ƙara neman kusanta zuwa ga alƙur'ani muna fata allah ya albarkace mu da albarkar ƙur'ani a cikin ramadan Alaƙa tsakanin watan ramadana da alkur'ani baya rabuwa shi yasa Allah dan ya nuna mana muhimmancin alkur'ani a wata ramadan sai zaɓi watan ramadan domin ya saukar da alkur'ani shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a wannan shekara kamar yadda muka saba za mu ci gaba da yin wannan karatu a lokaci irin wannan shine da dare bayan sallar isha'i kamar yau da gobe za mu yi shi irin wannan lokaci da yanzu muka fara kwatankwacin karfe takwas da rabi kenan amma ranar da aka fara ramadan ta farko ranar ɗaya ga wata shi kuma ba za mu fara ba sai ya kai karfe tara domin bayan an yi sallar isha'i akwai tarawih ba ka muna sa ran in Allah ya so kullum karfe tara za a same mu daga ranar ɗaya ga watan ramadan amma yau da gobe ko kuma jibi idan ba a ga wata ba za a ji mu daga kan karfe takwas da rabi da yardar Allah sa'an nan kuma za a ci gaba da jin wannan karatu wanda suka samu damar zuwa a nan su same mu kai tsaye waɗanda kuma suke bin mu ta live streaming na facebook live a wannan wato dandalin wanda aka buɗe da sunana amma aka ƙara masa da followers a kai za a iya samun sa a lokacin da muke yi kai tsaye da yardar Allah sannan waɗansu daga cikin kafofi kuma na watsa labarai ko na sadarwa ana iya samun su daga baya kullum bayan mun yi karatun nan ana ɗora shi akan youtube akwai youtube channel mai suna al'umda al'umda tv wanda mutum yana iya samu bayan mun kammala karatun da yardar allah sannan waɗansu daga cikin kafofi ko tashoshi da koyaushe dama aka saba bin mu a kai kamar gidan rediyon glob fm gidan rediyon gwamnatin tarayya da ke nan bauchi da safe karfe takwas zuwa karfe tara da yardar allah kullum daga kan ɗaya ga ramadan haka kuma gidan talabijin na sunna tv kamar yadda daraktanta dr ibrahim adam umar dinkina hafizahullah ya ba mu tabbacin cewa za a fara sai dai nan gaba kaɗan zai gaya mun lokacin da aka keɓe sai in sanar zuwa yanzu ban san wani lokaci ba ne zan sanar da ku da yardar Allah sai kuma sauran gidaje na kafofin sadarwa da daga baya idan mun samu tabbacin su na sanar waɗanda suka saba dama suna sawa ko kuma waɗansu daban amma a yanzu dai waɗannan su ne wanda ya shigo a hannuna wanda kuma da su za mu fara da yardar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai gode wa mutane ba ba mai godiyar Allah ba ne dole ne mu zama masu godiya ga dukkan bayan Allah waɗanda suke kai kawo da kuma ba da gudunmawarsu wajen ganin wannan karatu ya tabbata a cikin wata ramadan ko ma a wajen wata ramadan fara kai tsaye da waɗanda suke da alaƙa da wannan matsalacin da kuma wannan jami'ar kai tsaye hukumar gudanarwa ta wannan jami'a da dukkan ma'aikata masu koyarwa ko waɗanda ba masu koyarwa ba a wannan jami'a dukkansu suna da hannu mai tsawo na albarka a kan gudanar da harkokin wannan matsalaci kuma da sahalewarsu da ma gudunmawarsu ya sa ake gudanar da al'amura da suke da bukatar dukiya a wannan matsalaci da kuma sauran harkoki na addini bisa ga amincewa da suka yi ga wannan kwamiti mai albarka na majalisar shura na ma'aikata na jami'ar abubakar tafawa balewa dukkan waɗanda suke ƙusoshi ne a cikin wannan majalisa kullum muna aiki da su ba dare ba rana a cikin shekara gaba ɗaya aikinsu kuma yakan zama na musamman ya fito fili idan an zo wata ramadan yanzu ma ga mutane da su suna bayana Allah Ubangiji ya karfafe ku kamar yadda kuke karfafa mu akan alkur'ani sa'an nan kuma sauran waɗanda suke ba da gudunmawa wajen ganin wannan karatu ya tabbata ko ya watsu ga waɗanda za su same shi daga waje kamar masu ɗauke-ɗauke da masu haɗe-haɗe da waɗanda suke aikace-aikace kowane iri ne na kusa ko na nesa na bayyane ko na ɓoye nan dai tare da su kullum Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma ya musu albarka sa'annan kuma waɗanda muka saba karatu da su a kowane majalisi wanda ba wannan ba waɗanda idan mun zo nan kuma suke biyo mu mu ci gaba da yin aiki tare musamman 'yan kwamiti na karatun da muke yi na masallacin anas bin malik karkashin jagorancin limamin masallacin kuma shugaban majalisin namu da sauran mataimakansa duka muna tare da su a nan da sauran abokai namu da 'yan uwa waɗanda a cikin shekara gaba ɗaya kullum muna tare a nan magashi muna tare da su allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wajen manta ba kuma da yin godiya ta musamman ga mahaifina da kuma mahaifiyata da ita ma takan zo wajen karatun da kuma mahaifina da kullum tare da shi muke yi Allah ya kara masa tsawon kwana mai albarka ya kuma sa a daɗe ana yi a kan gaskiya dukkan wanda ya cancanta mu isar masa da godiya idan kwakwalwa ta bata ambato shi ko harshe na ya furta shi ba Allah ya gode masa a madadinmu dama godiyar Allah ta fita kowa muna fata Allah Ubangiji ya sa wannan wata na Ramadan mu shige shi da lafiya da imani kuma ya sa mu azumce shi imanin wahdi saban kuma ya sa ya zama sanadiyar samun gafara a gare mu da kuma ceto a ranar kiyama da yardar Allah za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a karatun da muke na tafsiri a masallacin ballaga sai ya zama za mu tashi kenan daga aya ta casa'in da biyu a suratul bakara idan ba ku manta ba a karatun bara ne muka farko muka ɗauko farko tun daga kan fatiha amma a inda muka tsaya da muka zo tafsirin gwallaga sai muka tsora a kai don haka yau za mu tsora ne daga kan wancan wurin da yardar Allah mu ga inda Allah zai samu samu mu gama zuwa ƙarshen wannan wata Allah ramma lokacin ka yayi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ai, haƙiƙa, annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu, amma ku sai kuka riƙi ɗan maraƙi a matsayin abun bauta kuma bayan Allah bayan annabi Musa ɗin wa antum zalimun alhali kuna masu zaluntar kawunanku wannan aya ɗori ne akan ayoyin da suke baya waɗanda Allah maɗaukacin sarki ke kafa hujja domin ƙaryata Yahudawa a kan abin da suka faɗa na ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da saƙo na alƙur'ani domin ya zama cikamaki na littattafan Allah kuma shi annabin sallallahu Alaihi wasallama ya zama cikamaki na manzannin Allah bayan Allah ya aiko da attaura ga annabi Musa wanda shi ne Yahudu suka ce suna bi. da Allah ya aiko da alƙur'ani alƙur'ani sai zama yana gaskata abin da ke cikin attauran don haka aka ce da su su bi shi wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a idan aka ce da su ku yi imani da alƙur'anin da Allah ya saukar sai su ce mu ba za mu yi imani da alƙur'ani ba imanin da muka yi da attaura ya ishe mu duk abin da ba a taura ba ba za mu yi imani da shi ba to Allah maɗaukakin sarki bayan ya kushe wannan mummunar amsa tasu sai ya tambaye su a baya ayar da take gabanin wannan yake cewa da su ai annabawan Allah sun zo muku kafin annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam me yasa kuka kashe su me yasa kuma kuka ƙaryata su in dai gaskiya ne cewa za ku yi imani da abin da aka saukar muku ai annabawan da aka aiko muku a bayan ma ba imani da su kuka yi ba waɗansu kun ƙaryata su waɗansu kuma kun kashe su shi ne Allah maɗaukacin shi yasa ya tambaye su falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin me yasa kuke kashe annabawan Allah a baya idan ku masu imani ne na gaskiya da kuka ce nu'minu bima unzila alaina to sai Allah ya tsara da cewa anan walaqad ja'akum Musa bil bayyinat shi kansa annabi Musa da kuke cewa za ku yi imani da abin da aka saukar masa kadai ba za ku yi imani da abin da ba shi aka saukarwa ba shi ɗin ma ai ba ku yi imanin da shi ba Ja kun Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo muku da al-hujaju al hujjojin Allah bayyanannu waɗanda suke bayyana gaskiya da ƙarya wa iz ataina Musa al-kitab wal furqan wanda yake rabe gaskiya da ƙarya shine al-bayyinat sun mattakartumul ul'ijin duk da a tauran da kuma abin da ya zo muku da shi na gaskiya da hujjoji mabayyana ai kuma sai da kuka bauta wa ɗan maraƙi kuka yi shirka da kafirci wa antum zalimun kuna matsayin azzalumai tun a da don haka har yanzu ma zalunci ne hana ku imani ba abin da kuke cewa na wai ba za ku yi imani ba sai da abin da aka saukar muku abin da aka saukar muku ma ba ku riƙe shi yadda aka ba ku ba kuma ba ku yi imani da shi yadda ya dace ba shine ma'anar wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul ijla min ba'di ay thumma a'abadtumul ijla min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi zuwa inda Allah ya kiraye shi na miƙatin da Allah ya ce zai yi da shi na kwana arba'in wa wa'adana Musa talafi na laila wa atmamnaha bi ashir Allah ya gayyaci annabi Musa ya je ya gana da Ubangiji domin Allah ya bashi attaura ya je yayi yi na laila har kwana arba'in to min ba'adihi bayan ya tafin sun matakasumul ijil sai kuka fara bauta wa ɗan maraƙi ya dawo don ya kawo muku attauran da kuke cewa da ita kuka yi imanin ai ya zo ya samu kun fara kafirci sun matakasumul ijil sai kuka riƙi ɗan maraƙi kuka fara bauta mata wa antum zalimun alhali ku dai masu zaluntar kanku ne ai wa antum bima fa'altum li anfusikum zalimun ku wannan aikin da kuka yi ya sa kun zama masu zaluntar kawunan ku cikakken bayani akan wannan mun yi shi a baya idan ba ku manta ba tun daga kan inda Allah madaukakin sarki yayi mana magana akan wa idwa adna Musa 40 laila thumma takhasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun haka ba mu bukatar mu maimaita ana to shine Allah yace wa rafa'na fawqakum tur ku tuna kuma yayin da muka daga dutsen turi sinina akan ku wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce da su ku riki abinda wa id akhadna mithaqakum ko ku tuna lokacin da muka riƙe alkawarinku wa ku mu tur kuma muka ɗaga dutsen turi sinina a samanku muka ce da ku ga dutse na lilo a samanku za mu sake idan ba ku yi imani ba don haka ku yi imani kuma ku riƙe abin da muka ku na attaura da hukunce-hukuncen cikinta ku yi aiki da ita wasma'u kuma ku saurara ƙalu da suka zo amsawa sai suka ce sami ina mun ji wa asaina amma mun kitin mun ji amma mun saba mun ji amma ba za mu yi aiki da shi ba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim Allah ce an jarrabe su a zuciyarsu da ƙaunar bautar ɗan maraƙi an shayar da zukatansu bautar ɗan maraƙi sai zama ba abin da suke shauƙi gare shi sai shirka bi kufrihim sakamakon kafircinsu Kun Allah yake kace da su bi sama ya amurukum bihi imanukum wannan irin imani da kuke riyawa cewa kuna da shi kin da irin wannan imani idan irin abin da imanin kuke ke umartar ku da shi kenan in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu imani ne na gaskiya Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum al-mithaq kamar yadda mun karanta aya makamanci irin wannan a baya shine al-ahdul mu'akkad alkawari wanda aka karfafa shi kamar kai ne a mika maka alkawari sai a ce ba kawai karɓa za ka yi ba ka gan shi na gani ka ji abin da aka ce na ji ka fahimta na fahimta ka karɓa na karɓa ka yi alkawari na yi alkawari wannan shine ma'anar albisa ba kawai a miƙa maka ce ga alkawari yadda ka tashi ka tafi ba wannan shine alwa'ad almujarrad amma idan aka ɗora irin wannan aka ce ka ji ka karɓa ka riƙe sai kai irin wannan shine almisak abinda ka ɗaure kanka da shi kenan to haka Allah ya ba su alkawari na attaura za su riƙe kuma za su yi aiki da ita wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi a'a inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyun waɗannan annabawan da suka zo bayan annabi Musa da kuma su mutanensa na lokacin an ɗora musu cewa su yi aiki da attaura kuma sun fahimta ta wannan alkawarin da aka ɗauka da su shine ma'anar almisa wa rafa'na fawqa kuma tur kuma muka cicciɓo dutsen turu sini da muka ɗora a saman ku rafa'na fawqakum ba wai wada'nahu fawqakum ba dora musu ba a'a an dora ne a sama wanda shine daidai da ma'anar wa idna taqana al-jabal fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim dutsen ne Allah ya ciccibe shi daga ƙasa sai aka ɗaga a saman su suna hango shi kamar yadda kake ganin girgije sai Allah ce wannan dutse ko dai ya faɗo a kanku ko kuma ku ce kun karba kuma kun yi alkawari sun suka ce sun karɓa sun yi alkawari sai da suka gama aka mayar da dutsen ku zo ma ake na ku bi uwa ku riƙe abin da aka ba ku da gaskiya da ƙarfi bi uwa bi ma'ana bi jiddin waj'iha da dutsen ya koma suka ga an zauna lafiya aka ce da su wasma'u ku saurara ku nutsu ku ji abin da za a gaya muku qalu zai suka ce ina mun ji in jin kunne ne wa asaina amma mun saba ba za mu yi aiki da shi ba <clears throat> iya naka ka mun ji amma aiki kan wa na mun saba <clears throat> wannan da Allah ya ce qalu ay wasma'u ku ji mana a samau nan da ake nufi shine sama'u wa'yin wa qabulin wa ta'atin wa ka ji ji irin wanda zai sa ka fahimta bayan ka fahimta ka karɓa, bayan ka karɓa ka yi ɗa'a, bayan ka yi ɗa'a kuma ka da baibayu ka tsaya akan hakan shine ma'anan wasma'u anan amma ɗaya sam'u in na qalu sami'na sai suka ce mun ji su kuma ba irin wannan ba irin wannan sam'un suka yi ba shi wannan shine wato ya shiga kunnen mu sami'ina bi adanina wa asaina bi ma'ana wa khalafna bi a'malina a aiki kan mun saba wasu ma'u na farko ba shine ma'anan sami'in nan da suka ce ba su yi abin da aka ce ba kenan domin a samu yana zuwa da ma'anar wato jin abu ka ji kawai an faɗa yana zuwa kuma da ma'anan ka karɓa in an ce ba baya jin magana ana nufi kurma ne ana nufi baya karɓa ai akan wannan ne idan mun yi ruku'u in mun zo tashi muke cewa sami Allahu liman hamida ba wai Allah ya ji ba bi ma'ana qabila Allahu wa ajaba liman liman liman eh, liman hamida Allah ya karba ki ba wai ka Allah ya ji kawai ba an fahimta don haka wasma'u ku ji irin ji irin na fahimta irin wannan ji din shine wanda kafare ba sa yi amma in dai don sauraro ne kawai ka ji an faɗa wannan kowa ma yana ji ai an fahimta ko <clears throat> shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u ko da za ka musu wa'azi zuwa ga shirya ba sa ji ai ba ba za su ji ka faɗa bane sun ji la yasma'u bi ma'ana la yuti'u ko la yanqadu ba za su yi aiki da shi ba an fahimta to irin wannan jinya ake ce musu suyi yi shi yasa wani mawaki yake cewa da'awtu Allah hatta khiftu Allah yakuna Allah yasma'u ma aqulu yace nayi ta rokon Allah har sai da naji tsoron karma Allah baya jin abin da nake cewa jin da yake nufi Allah ba zai karba ba amma ji kan ai Allah ya san Allah madaukakin sarki yana jin komi a koyaushe kuma a ko ina kuma daga kowa kuma a kowane irin harshe to sai su suka ce ina wa na mun ji amma ba irin jin da kai kake so a yin ba <clears throat> wa na amma mun saba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an shayar da su son bautar dan malaki bi ma'ana wa tamakkanat ibadatul ijli fi qulubihim wannan bautar dan marakin ya zauna a zuciyarsu ya yi kaka gida har ya yi tsatsa a zuciyarsu yadda duk wa'azi ba za su iya bari ba shi ne malam ushribu fi qulubihimul ijl malamai suka ce ana amfani da lafazin ashurbu fil qalbi wato wato litta'biri anil hubbi idan kana al hubban shadida mutum yana tsananin abu sai a ce an dure shi da shi a zuciyarsa an shayar da shi a zuciyarsa haka nan da aka ce ushribu fi qulubihimul ijl an gane ko bi ma'ana tamakkana fi qulubihim hubbul ijl son tsananin son abu idan ya tabbata a zuciyar mutum sai a ce zuciyarsa ta shanye abun kuma na an san shi a wurin larabawa kamar yadda wani mawaki ke cewa fasahautu anha ba'da hubbin dakhilin wal hubbu yashrabuhu fu'aduka da'ima wal hubbu yashrabuhu fuaduka bi ma'ana yashrabuhu qalbuka kaga ushribu fi qulubihim al kenan malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya amfani da sunan sha ba a ce ci ba aka ce ba a ce an ciyar da su al'ijila fi qulubihim ba sai aka ce an shayar da su suka ce saboda idan mutum ya ji kishi sai ya ɗauki ruwa yana sha zai ji ruwan yana ratsa dukkan ɓangarorin jikinsa ne amma mutum ya ji yunwa yana ci zai ji cin yana daidai iya inda ya ci ne kawai shi yasa sai Allah ya amfani da sha saboda sha ablahu kuma idan mutum yana jin kishi ya samu ruwa ya fi mayata sama da wanda yake jin yunwa ya samu abinci sannan amfanin da ruwa zai yi gare ka idan ka ji kishin ruwa ka samu ya fi wanda abinci zai yi gare ka idan ka ji yunwa ka samu zaka shi yasa Allah ya amfani da ashurbu fil qalb li ta'biri anil hubbi wa shiddatihi wa ushribu fi wa ushribu fi qulubihim al ijla bi kufrihim Allah yake tsananin kafircin su yasa aka shayar da su ko aka jarrabe su da tsananin son dan marakin nan wa ushribu fi qulubihim al ijla bi kufrihim qul bi ma ya'murukum bihi imanukum haka ne ko Allah ya ce ka ce da su fir da wannan irin imani in dai haka imani yake to Allah wadaran wannan imani naku in dai ku masu imani ne da kuka ce nu'minu bima unzila alaina kuma ma unzila ilaikum din abin da yake sa ku kenan to tir da irin wannan imani idan haka imanin ku yake shine bi sama ya'muru kum bihi imanukum in kuntum mu'minin na'am قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا نعم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله يعلم بركاته Allah ce kul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin wa lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin Allah ce kace da su idan dai gidan lahira da samun rabo a lahira a wurin Allah naku ne ku kadai khalisatan min dunin nasi an keɓe ku sauran mutane ba za su samu ba fataman lawul mauta to ku yi burin mutuwa mana in kun kuntum sadiqin idan ku masu gaskiya ne walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ce da dai ba za su taba burin mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka aikata munana ya sa ba za su taba son su mutu ba wallahu alimun bi zalimin Allah madaukakin sarki masani ne ga abinda azzalumai suke aikatawa nan ma dorin magana ne akan wancan sun ce su masu imani ne amma da abinda Allah ya saukar nu'minu bima unzila alaina abinda aka saukar musu shi yasa ba za su yi imani da abinda ba shi Allah ya saukar musu na attaura ba kuma da aka zo da alkur'ani suka ce kulubu na hul zukatanmu a rufe suke mun gama cika shi da ilimi ya ishe mu ba ma bukatar naka na alkur'ani sai Allah ya ce da su kuna gani ku an ba ku abin da ba a bawa kowa ba kuma har kuke riyawa a wani wuri cewa ai lafira ma ta ku ce ku kadai kuma gidan aljanna don ku aka gina har kuke cewa nahnu abna'ullahi ah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma mu Allah yake so mu ne ɗan gata a wurin Allah ko kuke cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai yahudu to sai Allah yace in kanat lakum darul akhirah in dai gidan lahira na aljannan nan naku inda Allah a wurin Allah ya riga ya keɓe wannan ya ajiye naku ne ku kaɗai khalisatan min dunin na ya keɓe muku ku kaɗai banda sauran mutane fatamannawul mauta bi mana fatlubul mauta inda Allah ku ce ma Allah Allah ka kashe mu mu je inda ka ajiye mana nan tunda kun tabbatar aljanna ta ku ce kun tabbatar ku yan gatan Allah ne ku ƴaƴansa ne har kuke cewa to ku ce karɓe ku mana ku koma wurin sa ku yi wannan in kun tuta da in kun isa idan ku masu gaskiya ne <clears throat> yala ce wallan har abada ya tamannahu abadan ba za su taɓa ba yahudu ya maka fatan mutuwa ba duk abin da yake faɗa shi faɗi ne da ƙarya da zuƙi ta malle cewa in sun je lahira za su samu za su samu eh, ruhu za su samu gidan na har abada za su samu gidan dawwama yahudu da nasara haka suke yi shine Allah maɗaukacin sarki ya ce ka ce da su tun da can ɗin naku ne ku yi fatan mutuwa mana idan kun je can za ku shiga inda kuke so a yi shine Allah yake da yake sun san mummunan aiki suka yi lan tamannahu abadan ba za su taba fatan mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka aikata <clears throat> wallahu alimun bi zalimi waɗannan ayoyi guda biyu suna kama da ayar da Allah ya faɗa dangane da yahudu a cikin suratul jumu'a qul ya ladina hadu in za'amtum annakum Auliya ulillahi min dunin nas fatamannaw al in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin Allah ce ya ku waɗanda kuka zama yahudawa in dai da gaske ne cewa ku masoya Allah ne to ku yi fatan mutuwa mana malamai suka ce wannan ayar kamar yadda al-Imam ya yace da wannan ayar kamar kana magana akan ƙalubalen da Allah ya wa Yahudawa ne su kuma kiristoci nasara kenan su ma Allah ya musu nasu ƙalubalen. su ƙalubalen da Allah ya musu sai ce da su ku zo mu yi mubahala shi da yake cikin suratu Ali Imran Allah ce fa in hajjuka min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin lokacin da kiristocin najran suka taso suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi sun zo masa tambayoyi na, na tikewa ko na ƙurewa annabi sallallahu alaihi ya ba su isasshen lokaci kuma ya sauke su a masallaci aka tattauna da su aka yi muhawara sai suka gane cewa wannan dai da gaske annabin nan ne na gaskiya amma sai suka ce su gaskiya ba za su yi imani ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi kokarin wai suna so su kure shi sai annabi ya ce to ai abun mai sauki ne abubuwan nan da kuka faɗa ya karanta musu daga cikin suratu maryam suka ji abin da Allah ya ce akan nana maryamu da haihuwar annabi isa da wane ne ruhu mai tsarki mala'ika jibril da matsayin annabi isa ɗan maryam da matsayin nana maryamu alaihi salam da kuma annabi isa da shi da isa duka bayi ne na allah wa ummuhu siddiqa ya gama musu bayani sai suka ce kai gaskiya ba haka bane annabi isa ɗan allah ne kawai kuma abin da ka zo da shi kai ka kauce da asalin abin da suke kai don haka mu ba gama yarda ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar masa da wannan aya sai ce to kace da su abun mai sauki ne tun kuna nan kar watsi mu zo da mu da ƴaƴan mu kuma ku ɗebo matan ku da ƴaƴan ku a haɗu a farfajiya ɗaya sai mu yi tofin Allah ne kowa ya ce ni in ce idan abin da kuke faɗa gaskiya ne Allah ya tsine mu kuna fahimta shine ne naja Allah alaka la alal kadibi kuma ku zo ku faɗa ku ce idan abin da nake faɗa ƙarya ne bayan duk bayanin da muka yi nan kun ji kun gane amma kun ce ba daidai ne so na yarda ku zo a tsaya a gaban jama'a a haɗu sai mu haɗu ga ƴaƴanmu ga matanmu ni in zo in yi nawa akan Allah ya tsine mun dari da matana da zuriya ta gaba ɗaya idan ƙarya nake yi idan kuma ku masu gaskiya ne Allah ya tsine mu ku kuma ku zo kuma ku yi irin haka ne suka ce ah, mu ba rantsuwa muka zo ba ba za mu yarda da wannan ba duk wani abu da ana magana rantsuwa ban da shi to su kuma ya yahudu a nan su kuma kalubalen da Allah ya musu sai Allah ya ce da su ba sai kun zo mu rantse ba ku zo ku fito ku ce Allah ka kashe mu saboda mu ɗanka ne ko masoyanka ne don mu je aljanna ina fata an fahimta to shine Allah ya ce wallahi ya taballahu abadan su waɗancan ba za su taɓa yarda a yi irin wannan alatsinen ba su kuma yahudu ba za su taɓa yarda su yi fatan mutuwa wa kansu ba ina fata an fahimta shi ne ma'anar wallan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidihim saboda sun san abin da hannayensu suka yi in suka koma wurin Allah ba daɗi za su ji ba da ka gara musu duniyar a haka wallahu alimun bi zalimin Allah madaukakin sarki masani ne akan abin da azzalumai suke aikatawa shine Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala Ka kaga waɗannan mutane ina tabbatar maka zaka same su a matsayin su ne waɗanda suka fi kowasu mutane tsananin kwaɗayin rayuwa wa minan ladina ashraku kai sama ma da waɗanda suke mushrikai ne masu bautan gunki sun fi su kwaɗayin duniya ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfatana ɗayansu zai iya fatar ma da zai rayu shekara dubu a duniya domin duniyar yana gani ita ce rabonta wa ma kuwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'ammal sai dai kuma ko da za a rayar da shi a duniya shekara dubun ba ba zai raba shi da fadawa a cikin azaba ba ba zai tsare shi daga aukawa cikin azaba ba wallahu basirun bima amalun Allah yana gani da abin da suke aikatawa wannan ayar ita ce ayar da ta cika dukkan wannan zancen tun da aka ɗauko daga baya Allah yake wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya su yahudawa su ne mutanen da za ka same su ina tabbatar maka don wannan nunu tauki ɗin Allah ce ina tabbatar maka ba mutumin da za ka samu a duniya yake da tsananin kwaɗayi da mayata akan duniya da son duniya kamar ba yahudi bi wala tajidanna yahuda ashadda nati hirsan ala alhayati duniya. su suka fi kowa a duniya kwaɗayin duniya wa min alladhina ashraku ay hum ashaddu hirsan ala dunya min almushrikin sun ma fi mushrikai tsananin kwaɗayin duniya duk da su mushrikai ba su ma yadda da lahira ba ba ba su ma da tashin kiyama ba suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'uthun waɗannan sun yadda akwai tashin kiyama akwai wuta da aljanna amma duk da ka ba sa kwaɗayin zuwa can sun ma fi mushrikai kwaɗayin wannan duniya sun ce aljanna ta su ce kuma sun san ba a zuwa aljanna sai an mutu amma ba sa son mutuwa kaga ya nuna cewa ƙarya suke yi kenan dama a ransu ba su yarda da cewa suna na Allah ɗin bane in dai da sun yarda a za su ji suna so su je kai yanzu idan ana magana akan aljanna wata rana sai ka ji kai inda ba don fa ina ma ina ma kuma wani lokaci idan ma abin da ya zama dole sai an mutu kafin ake yin sa muminin an karanta masa ayoyi sai ka ji ya yarda ya shiga amma shi ba yahudi ba zai taɓa yarda ya shiga ba wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wannan ana magana akan yahudawa ne ban banda kiristoci adalci kenan na alkur'ani su kiristoci suna da bambanci a nan tsananin son duniyarsu bai kai yadda ba yahuda yake son duniya ba sannan ɗin da kirista yake da shi a kan lahira ya fi ɗin da ba yahuda yake da shi sannan shi kirista zai iya garin neman yada addininsa ko da awarta saboda yana tsammani zai samu rahama zai iya zuwa ya kai kansa ya kashe amma bai hude ba zai yadda da wannan ba ka taba ganin bai hude yana wa'azi ne yana ce a shiga amma kirista zai iya haka kuma sun shama ta hanyar ƙoƙarin su yi wa'azi ko su karantar da waɗansu mutum ya iya kai kansa cikin haɗarin da zai rasa dukiyarsa ko ya rasa lafiyarsa ko ma ya rasa ransa kuma yarda je shiga kamar yadda ranar da ke gani a kan wasu al'umma a indiya waɗanda har yanzu nan ba a samu damar ko a kimiyyance ko a bincike an shiga cikinsu ba ballantana su yi alaƙa da wani mutum a duniya wanda ba su ba waɗannan mutane suna wani tsibiri ne waɗanda ba a ma zo an gano suna nan ba ma sai a cikin shekarun 1960 amma tun daga lokacin ake ta ƙoƙarin binciken da za a shiga cikinsu a ga wace irin rayuwa suke yi tun daga zamanin da ɗan adam ya fara da suka shiga wurin ba su taba ko mutum ɗayan su ya fito ya haɗu da wani ba kuma ba a taba shiga cikin su ba duk wanda ya je ma za su kashe shi to an samu wani saurayi kirista ɗan shekara ashirin da ya ce shi yana so ya je neman abin nan ya je ya yaɗa wa'azi don haka sai ya tashi aka tura shi ya bar ingila ya tafi indiya kuma ya je ce zai shiga can su kuma suka bar shi yana zuwa suka je suka kashe shi to kaga wannan ya nuna cewa kirista zai iya duk da ya san akwai hadarin mutuwa ya iya shiga amma ba yahude ba zai taba yarda da wannan ba shi yasa Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya nan ba su haɗu tare da kirista ba sai Allah ya ce sun ma fi mushrikai masu bautar gunki tsananin kwaɗayin duniya ina fata an fahimci wannan kar a rinka haɗa ayoyin a ɗauka duka suna magana akan iri ɗaya nan wannan yakin ana magana akan yahudu ne zalla banda banda kiristoci an fahimta kuma asali ita ɗabi'a ta mutuwa kowa yana tsoron mutuwa amma waye wanda ya yarda da kansa da zai iya sadaukar da ransa saboda abin da ya sa a gaba ba yahudu ba zai yarda da wannan ba saboda duniyar ta fi masa ko menene shike hadda addininsa an fahimta shi yasa saboda su samu su ci gaba da rayuwa a duniya yasa kaga sun damu da maganar security su kashe wani tun kafin ya kashe su su kai hari wa wani tun kafin ya taba su duk saboda kasancewar su ahrasun nasi ala haya duk damuwar su ita ce duniya shi yasa za a iya a kai musu hari a kashe mutum daya su kuma sun zo su kashe mutum arba'in saboda su suna tsananin tsoron mutuwar kuma sun fi ganin mutuwa asara ce sama da yanda wani yake ganin mutuwa asara ce ina fata an fahimta shine ma'anar wala tajidannahum ahrasa nasi ala haya wa min alladhina ashraku wannan wa suka ce wawun din nan ne an yi aqafi ne akan wanda shine maganar mafi yawan malamai an yi aqafi ne akan wala tajidannahum ahrasa nasi ala haya wa ahrasu min alladhina ashraku sun ma fi tsanani a kan akan mushrike wajen son duniya wannan ra'ayin shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar yadda alimamu shari a cikin tafsirinsa al da kuma fakhruddin razi duka suka karfafa amma wasu kuma suka ce wannan wawun din istinafiya ce wannan shi ne ra'ayin imamu shaukani a cikin fatul ya ce. wawun ɗin kamar ka ce wato wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya an gama da maganin yahudawa tala ce wa minan ladina ashraku yawaddu ahaduhum su ko mushrikai akwai waɗanda yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana sai zama nan ba magana akan yahudawa bane akan mushrikai amma gaskiya wancan ra'ayin ya fi karfi cewa duk wannan siyakin ana yi akan yahudawa ne har ka kai karshe yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana ɗayansu zai iya fatar ina ma da zai rayu har zuwa shekara dubu wannan alfa sana ba wai ana nufi ya kai shekara dubu ya tsaya ba saboda laraba suna amfani da wato alf don ana nufin aitai ba wai ana nufin an je dubu a tsaya ba kawai yana so da ma ya dawwama a duniya amma dawwama ba za ta yi ba wa ma huwa bi muzahzihi min azab an yu'ammar wa ma huwa wasu kace wannan wannan huwan na damiru sha'ani amma huwan abin da ya fi shi ne bi ma'ana an yi wa ammar masdar eh, eh, wannan wannan eh, masdar shine ma'ana shine wannan huwa din bi ma'ana an yi wa ammaru ai wannan an yi wa ammara la yuzahzihu bi ma'ana la yunqidhu wa la yunjihi min al'azabi law ummira da a ce abin da mutum yake so na ta zama a duniyan za a bashi hakan dai ba zai hana shi in ya mutu kuma ya je wutan ba ko ya je cikin azaba suna so su dade a duniya amma dadewar bai ta da amfani domin komin dadewa dai komin nisan jifa kasa zai fado kuma komin daren dadewa sai sun sake fadawa cikin azaba wallahu basirun bima ya'malun Allah madaukakin sarki mai gani ne ga abin da suke aikatawa dan fa'idoji kaɗan da suke da alaka da waɗannan ayoyi da muka karanta shine Allah ya nuna mana taurin kai irin na Yahudawa wanda da shi aka cika da yadda suke da jara'a a kan su cewa Allah sami'ina wa asaina in ba ba Yahude ba ba wanda zai wannan ba wanda zai wa Allah wannan ya ce na ji kuma raƙi din yi abin da ka ga dama kuma bayan sun cewa Allah su ƴaƴansa ne kuma su masoyansa ne Allah ka tsare mu da halin Yahudu shi yasa za ga Annabi sallallahu alaihi yana yawan zargin Yahudu kuma yana yawan cewa mu yi nesa da su saboda irin wannan abin da suke yi sannan kuma yana daga shabin da muke fahimta shine wato adalcin Allah maɗaukakin sarki akan da suka zama a cikin zukatansu an sa musu son bautan ɗan maraƙi sai zama ba Allah ya zalunce su don kawai yana so ya ƙona su bane wa ushir fi qulubihim al-ijl sai ce bi kufrihim su suka fara kafircewa sai Allah ya cika musu zuciyar sai zama khatamallahu ala qulubihim bal taba Allahu alaiha bi kufrihim saboda kafircin sai Allah ya toshe zuciyar sai zama ba sa son imani sai dai kafircin sannan muna fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa imani a kashi biyu ne akwai imanin da ke umarni da kyakkyawa akwai imanin da shi kuma sai dai ya sa mutum mummuna shi yasa Allah ce bi isa ma ya'murukum bihi imanukum bi ma'ana in dai imanin ku haka yake to kirga irin wannan imanin ko ne imani ne irin wannan imanin ka kai mumini na gaskiya sai dai ya sa ka alheri amma wani kuma imaninsa sai ya sa shi sharri shi yasa kar ka ɗauka kamar yadda bahaushe ke cewa na bai da imani a'a yana da imani imanin nasa na tsiya irin na shaitan shi yake sa shi ma yake tsiya na fata an fahimta sannan kuma muna fahimtar yadda musulunci ya yarda idan ka tabbatar kana da gaskiya akan wani abu kuma akan magana ta ka. ka yi kalubale wa wani ka ce ka zo mu yi Allah tsine uwar mai karya shine mu bahala ko ka ce mishi idan ka isa ka yi abu kaza kuma galibi idan an yi irin wannan Allah baya taɓa kunya ta mutu. na tsammani wasu daga cinku sun ga lokacin da wannan shahararren eh, baturen nan mai harkar muƙabala da kiristoci suka zo suka zauna kawai sai wani ya tsokane shi sai ce masa na gani a cikin hadisi annabinku ya ce duk wanda ya ci dabino ajuwa to sammu ba zai kama shi ba sai ce da shi wannan maganar da ya faɗa gaskiya ne ce kwarai gaskiya ne sai ce kai za ka iya gwadawa ya ce kwarai zan gwada wallahi ko sai ya ɗauki dabino ya ci kuma sai ba shi poison gashi maganin bera da kana ci za ka mutu sai ya sha a gabansa kuma kowa yana gani a screen ko kai yanzu ka kunna a youtube za ka gani kai ba wani faɗa na ce ka gwada ne ba amma shi imaninsa ya kai yanda haka shi yasa Allah ba zai taɓa bashi kunya ba wallahi sai haka kuma yana nan lafiya har yanzu yana nan kuma yana mukabala baka in dai har ka yarda kai ma in ka gwada to Allah ba zai baka kunya ba amma ni dai iri na fa zakir inda ma anta muzakkir ka yi wa'azi wanda zai karɓa ya karɓa ba sai an tsaya ana shaye-shayen poison ba Allah ya tsare mu sannan kuma fa'ida ta gaba ita ce da Allah ce walan ya tamannauhu abadan ba za su taɓa yi ba Imam Shaukani ya ce wannan mu'jiza ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba za su kuma har yau ba su taɓa gwadawa ba amma in za su iya su gwada da Allah ya ce inda za a yi kaza da ba zai yiwu ba kuma ya ce har abada ba za a taɓa samu ba kuma har yau in muna jira in za a samu wallan ya tamannahu shi yasa suka ce da a ce za su yi wallahi za su mutu da a ce ba yahude zai zo ya ce in kaza gaskiya ne Allah ya kashe ni wallahi sai ya mutu amma ba zai iya yi ba sannan fa'ida ta ƙarshe ita ce alƙur'ani yana cike da ilmun nafs shine wato ilimi na human psychology da Allah yake gaya maka ɗabi'a ta mutane kala-kala an ba ku manta ba a farko wannan sura mun ji bayani akan ɗabi'u na munafukai wanda har Allah ba ya faɗa suratul tauba ya hadaru munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kaga abin da kai baka sani bane sai Allah ya ce maka ɗabi'ar sa iri kaza ne so in ka zo ba sai ka sha wahalar yin bincike ba sai Allah ya ce maka shi fa ba yahuda ya fi kowa son duniya kuma ya fi kowa in mutuwa wannan da aka riga aka gaya maka da ai baka sani ba don haka ba sai ka yi bincike akan psychology ba yahude ba Allah ya riga ya gama gaya maka shi yasa akwai da yawa na ilimi akan human psychology a cikin alkur'ani da za ga maka irin ɗabi'a ta mutane kuma duk bincike a duniya da zaka yi ba za ka kauce wa wannan ba ah, sai abu na ƙarshe shine da Allah ya ce fatamanna maut ku yi burin mutuwa mana in kun isa wannan ana yi da su yahudawa ne kai a musulunci an hana ka kai burin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bi kar mutum saboda ya ji damuwa ta dame sai ce Allah ka kashe ni in huta ko me ne kake ciki kar ka ce Allah ya kashe ka sai dai ka ce Allahumma ahyini idza alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li ya Allah ka rayar da ni idan ka san rayuwar isa tafi mun alheri ka ɗauki raina idan mutuwar ita tafi mun alheri ka yi haka ya fi maka akan ka ce kai kawai Allah ya kashe ka don baka san wanne ne ya fi alheri ba a gare ka Allah ubangiji ya bamu tsawon kwana mai amfani ya kuma gafarta mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh